kai ni baka san waye bane ka zo da wata shege fuska kuyat da wani shege ke mu waje latsatsu la la he mai